kun cika mani burina da nake da shi tun ina ɗan ƙaramina. yau gani ni abubakar sadiq gani a matsayin likita allah ya cika mani burina na zama dakta sadiq yana gama faɗin haka sai hawaye ya fito daga cikin idanunsa inda ya saka hannu ya share hawayen ya ci gaba da magana kamar haka An kulɗina da anta halima ina matuƙar godiya a gare ku gaskiyar magana ban taɓa ganin mutane masu daraja da kamala irin taku ba kun zamanto min cikakkun mutane ba don daraja ta iyaye ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su daban da su in ce da ku da iyayena duk ɗaya ne to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma in sha Allahu za mu ci gaba Sadiga ya ci gaba da cewa baya ga haihuwata da suka yi, da sai in ce babu wani abu da suka yi min wanda ku ba ku yi min ba, domin kuwa a hannunku na taso a hannunku na girma. Kun bani dukkanin kulawar da ya kamata ku bani, babu abin da na nema ban samu daga gare ku ba. Dukkanin wani gata kun nuna mini, sai dai na ce muku ina yi muku fatan alkhairi. Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Ina godiya da irin kulawar da kuka bani. Ko kafin Sadiq ya rufe bakinsa, an kulmarwan ya ci gaba da magana inda yake ce masa, A'a haba Sadiq, ai tsakaninmu da kai babu godiya, domin kuwa ni a raina ban taɓa sawa cewa ba ni na haife ka ba. Ita kuwa an ta Halima ba ƙaramin burge ta Sadige ba domin kuwa kalamansa ba ƙaramin ratsa mata jiki suka yi ba. Wannan ne yasa an ta Halima ta numfasa tare da faɗin babu komai Sadiq, ai ya zama wajibinmu ne a kanmu mu kyautata maka, domin kuwa mu ma tamkar iyaye ne a wurinka. Murmushi Sadiq tare da faɗin nagode my lovely auntie. Su kuwa a ɓangaren iyayen Sadiq, marmishi kawai suke ta yi domin kuwa ba ƙaramin mamaki Sadiq ya ba su ba, don kuwa suna ta mamakin yadda Sadiq ya hankali a lokaci guda kamar haka. Bayan Sadiq ya kammala dukkanin wannan bayanai nasa sannan ya ci gaba da ba su labarin rayuwarsa a Turai. Abin da ya haɗar da abin dariya da kuma abin haushi. Haka dai suka ci gaba da firarsu suna taimasa dariya suna raha, nan suka zauna suka ɗau tsawon lokaci. har aka kira sallar magarba a lokacin ne alhaji muhammad ya yi musu magana inda ya ce musu su tashi su je su yi sallah idan suka yi sallah sai su dawo su shirya domin su tafi gurin dina ɗin da wuri nan ne sadiq ya nuna shi bai ma gane wace irin dina ake magana ba sadiq ya nuna shi bai gane wace dina abban nasa yake magana a kai ba inda ya saurin tambayar mahaifin nasa tare da cewa abba wace irin dina kuma mahaifin nasa ya ci gaba da magana inda ya ce masa au kama manta da dinar da mahaifin aisha humaira ya shirya maka daga nan ne sai sadiq ya dafe kai cikin tunani sannan ya ci gaba da magana inda ya ce masa wallahi ni na ma manta shaf saboda ka san yanzu ina da yawan mantuwa yana rufe bakinsa uncle marwan ya ci gaba da magana inda ya ce masa to dakta ai yanzu ka tuna ko don haka sai mu tafi masallaci mai sallah daga nan sai mu zo mu shirya mu tafi tashi suka yi gabaki ɗansu inda suka fice suka nufi masallaci domin su je su yi sallah hajiya zara da ita da anta halima su ma suka haye sama domin su je su gudanar da tasu sallar bayan sun yi sallah sun dawo alhaji muhammad ya umarci sadiq da ya sauri ya je shirya domin su zo su tafi gurin dina ɗin da wuri kar su makara kasancewar karfe bakwai ne lokacin da aka sa alhaji muhammad ya ci gaba da magana inda ya ce masa na fi so ni ma mu shirya mu je a kan lokaci mu je mu dawo da wuri saboda kada mutanen garinmu su yi bacci yana faɗin haka sadiq ya ce yes daddy daga nan ne sadiq ya nufi sa domin ya je shirya shi ma alhaji muhammad hayewa sama ya yi domin ya je shirya su fito su tafi An Marwan ma komawa ya zuwa sashensa domin ya je ya shirya a ɓangaren iyayen sadikuwa kuwa mata hajiya zara da ta halima tuntuni sun riga sun gama shiryawa an caɓa ado an ci kwalliya an zuba dukiya a jiki kwalliyar da suka yi ba ga sutura ba ba kuma ga mayafi ba ba ga takalma ba ba kuma ga abin hannu ba ko sarƙa ba kuma ga mayafi ba dukkaninsu kowace ta ci kwalliya abin nasu tamkar gasa su ta sha gwalagwalai a cikin jikin sarƙata da wuya da hannu, tamkar kasuwar sai da gwalagwalai. A daidai wannan lokaci ne suka sako ya zuwa ƙasa suka zauna suna jiran mazajensu da kuma ɗansu Sadiq. Kasancewar ita ma an ta Halima a ɗakin Hajiya Zara ta shirya. Abin nasu kamar dai haɗin baki, nan da nan shi ma Alhaji Muhammad ya sako daga sama. Alhaji Muhammad ya shigar bakar su da bakin takalmi sannan kuma ga wani gilas ya kwama a idanunsa. Alhaji Muhammad ya yi matuƙar kyau sosai sai koma tamkar wani saurayi sabon jini. Bayan wasu 'yan mintuna sai ga Uncle Marwan shi ma ya shigo ya saka tashi bakar su ɗin tamkar irin ta Alhaji Muhammad. Kai kana gani ka san cewa shiryawa aka yi, ga dukkanin alamu dama anko aka yi, an shirya ma wannan dina ne. Mai saurare kowa ya fito ya ci kwalliya ya ci kare. Ni kankin kaina sun yi matukar burge ni, kawai dai shiru na yi. Yanzu babu wanda ya rage wanda suke jira, saura babban goga wato Abubakar Sadiq. A daidai wannan lokaci dukkanin mutanen karkara su ma sun shirya, sun fara cika falon a lokacin da suka zazzauna. Kowa yana ta jiran Sadiq ya fito. Shi ko a wannan lokaci Sadiq yana ɗakinsa yana ta ƙara ƙalƙale kansa yana ƙara fito da kyawun halittar da Allah ya masa domin kuwa dama shi ɗan ƙwalisa ne. A daidai wannan lokaci Sadiq ya gama kwalliya inda ya sako ya nufo falon yana ta bada wani ƙanshi mai launin daɗi. Kai da ka ji ƙamshin turaren ka san turare ne mai tsada. Tafa Sadiq yake yana tako ɗas-ɗas cikin takama daga dara, domin ko shi da kansa Sadiq ya san cewa ya yi matuƙar kyau ba ƙarya. Sadiq yana ƙarasowa falon ga baki ɗaya kallo ya koma sama. Kowa ya mai da idanunsa a kan Sadiq. Dukan idanun 'yan falon kowa yana kallon Sadiq domin matuƙar kyan da Sadiq ya yi. Anta Halima ce ta kasa daurewa inda ta yi magana ta ce, Masha Allah, gaskiya ka yi kyau sosai ɗana. Murmushi Sadiq ya yi tare da faɗin nagode mai anti. Hakika kwalliyar da Sadiq ya yi dole ne ta ja hankalin kowane ɗan adam. domin kuwa ta azababbiyar sud ya sa faratas sannan kuma 'yar cikin ya saka sky blue kai da kaga wannan sud ka san mai tsada ce ba sai an tambaya ba sadiq ya saka wani takalminsa faritas tsadaje sannan kuma ya saka agogonsa shi ma sky blue kalar necktie ɗinsa da kuma rigar da ya saka a ciki sannan sadiq ya rufe kyakkyawar fuskarsa da wani farin gilastas, ana hango ƙwayar idanunsa daga ciki A haka Sadiq ya ko ya zo ya same su, ya zura hannunsa guda ɗaya a cikin aljihu, ɗaya hannunsa kuma ya riko wayarsa a hannu. Ga wata fara'a da Sadiq yake ta famar saki, shi da kansa Sadiq ya kasa sarrafa wannan fara'a tasa. Yana kuma yin fara'ar sannan kuma kyawawan haƙoransa suna ƙara bayyana, wanda suke ƙara jaddada kyawun halittar da Allah ya yi masa. A wannan yanayi Sadiq ya ƙara so ya zuwa cikin falon, Sadiq na karasuwa kowa ya mimmiƙe aka fito waje domin kowa dama Sadiq ake jiran zuwan sa. Suna fitowa suka tarar da Malam Audu direba a zaune a cikin mota yana jiransu da kuma sauran direbobi na kamfanin nika. Malam Audu shine ne ɗauke Anta Halima da Hajiya Zara. Da kuma wasu ‘yan uwansu suka tafi, su kuma sauran direbobin suka ɗauki mutanen ƙauyensu Alhaji Muhammad suka tafi. Shi kuma Sadiq shi ne ya ɗauki motar abbansa inda ya ja su tare da abbansa da kuma Uncle Marwan ya ja su ya zuwa gurin filin dinar. A zahiri Sadiq yana murna da wannan al'amari amma kuma a zuciyarsa yana ta sake-sake domin kuwa banda tunani babu abin Sadiq yake yi. Sadiq yana tuki amma kuma muryar Zainaba ce take ta dawo masa cikin kunnuwansa. Suna isa gurin dinar suka tarar da gurin an hautsi ne, guri ya cika makil ana ta hada-hada. Shi kansa Sadiq ya matukar mamaki yadda ya ga abin ya zama tamkar wani biki. Hakika al'umma sun yi wa Alhaji Muhammad kara domin kuwa al'umma ne suke ta shigowa 'yan uwa da abokan arziki. Shigar su gurin ke da wuya MC ya ba da umarni duk wanda yake gurin ya tafa wa Sadiq. Haka kowa aka yi, hankalin al'umma ya koma kan Sadiq. Sadiq yana tsayawa aka fara tafa masa. Daɗi matuƙar lulluɓe Sadiq, inda Sadiq ya tsaya yana ta mamaki. daga bisani dai sadiq ya fara kewayawa kujera bayan kujera yana ta gaisawa da 'yan uwa da abokan arziki cikin girmamawa jama'a suna ta taya sadiq murna suna ta yi masa fatan alkhairi a daidai wannan lokaci ne sadiq ya karasa ya zuwa gurin wasu kakanninsa na ƙauyen su babansa inda ya tsaya ya karkace a gabansu tare da riƙe ƙugu ya ce musu to a cikinku wacce ce zan zaɓa Sadiq ya faɗi haka ne cikin zulaya, inda ya ɗora da cewa don a cikinku dukkaninku kowace ta yi min. Haɗa baki suka yi suka ce masa duk wadda ka zaɓa. Sadiq ya sake magana cikin zulaya inda ya ce musu, To bari na duba a cikinku na ga wacce ce zan bakin tafi kyau. Dukanninsu suka haɗa baki suka ƙirƙire da dariya. Duk wannan abin da ake ankulmar wanda Alhaji Muhammad suna hangen Sadiq su ma suna ta yi musu dariya. inda daga bisani Sadiq ya ce, Gaskiya ni na kasa zaɓa domin kuwa kowace daga cikin ku jan bakinta ya matuƙar kyau sannan kuma ga wani murzani da kuka sa. Muna sanar da ma'abota wannan tasha mu ta Algaita Media. Musamman ma waɗanda suke zaune a wannan tasha domin mu na koyarwa, na wayar hannu ko kuma na kwamfuta.